بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngabba ko ya felo ya gburo gani be a hadisi jiya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngai wa ibachi baciyan zumayen qur'an bo annabi ga ala إنما أوتيت qur'ana wa مع ma ishi أكيكا hakika لا قرآن la qur'anu ya دوجيا قرآن ني ne dojiya qur'anu ne bugu ya waga musulmi shi tukpa lo tun be ga hadisa annabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam kendo ne waga shi ya ga qur'anu na iga gada hadisiya gutwani cho عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في النار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تهسى ثم فقتل نفسه فسمه في يدي يتهساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة في يده يجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا متفق عليه حديث نيغاغيتيا zai wuci tacuna kendo dai egiya boko haram shi gbani watsun adegin zagi na jajajin shiri a akwakwaluwa shi na abin bulada na kan da can hau a yi gya musulmi shi wuna to hadisin na gai hugwayen haramu ya tumucin na yi ga suicide bombing na ezula titacen hau bombu da na kan ebi wala cha hau tiwo samu ofin endoro de zagalla caji kpaye wuna ko da agunta ya kutacen ko ya kpayo ebe damuwa ishe e ndoci na dabi wani na ko kwa eza daba wa wọn ji wala gun batan a poison layi ofin a samu layi ofin dai na ta wọn tu wọn fobe wọn zun batan na wani to hadisin ne gagaye tiyan atsari bi gbata dede na zaga ya kiyamin bogo jiyan gura endoro ngamala hatta tutu annabi gabba ya zagaye lewa laije ya tunin gabba ga su kwawo ame wuma bawa a ga la ya dana ka ko fin ci biyan doce olota a ko fin ya daidai doce olota ba wato ga su kwa me wu shari'u la jahara annabi ga gabe da iya kai za da mace laije waji wala da batan da damuwa doce e dai na wa gana wa ga ga so ko a bikin wani su ga fi alkhairi a miyo na su ko gora yi mi halin nan kuma yi jele ga fi alkhairi ya miyo ba ga soko mun ji sauki a wai ta lamarin nan amma ga hukunci ba ga soko lafsu su bai mi ba wannan ga ke ga bataji da ga ya zakan doci ya tona jin yi na ji wala mutu a wala to a ga waga ba tutuma wade ba soko na ga ge ga ya wala wani tutu a yi jele ala ga gaza ya layan da ci hadda na kati ta ce wuna bogo wannan gai ugwa ga tuna jama'a boko haram shi ke ci na ce ba wa nabi muhammadu ne ba sallallahu alaihi wasallam abban bala da na kan aga da masalaci ko da nan da cho ko ya miza ko ya jizajo ko zuko da ban bucin ya bura ya gewa na ji wa wuna rayuwa da na ji ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuka ujin ya azuke tuba jin ebe na ne gabe gine je la bu da na kan kwata na gaga e a daga su dan halin na aljanna lo sai ga yawa elu aljanna be wuyen titace ebo ga mi sun annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam annabi ga ya hadisin nan ga hadisin abu hurairah ga man taradda min jabalin zandoro ga mini ula da ta patio cha zaya. ebo da wani lega da da tizo gi pati na wuci kwambe ya nga su to annabi gaza andoro doro ga ci jina fa qatala nafsa wuce tita cin da gunta fitiye pati ona fa huwa fi nari jahannam zanne foki ya mai e ina jahannama ca gaba laudan ya taradda fi wuce fe kwajin daga na jahannama kendo di wuci ta cin daga tifate ona ca ga aludata legin legin jahannama wacce a fe kuma jin be jin halidan muhalladan wa fe jin na guna bebe na abadan wa zuba wa da fiti kuma ya daga fiti na jahannama kija aljazawa min jinsil amal ina ga guba ye ya tun iri ni na ngai fiti pati ni ube zaya ci suna Anabi ga waman ta hassa summan zandoro ga da samu fi da nasara ga poison na e ndoro dai na wuwu na da ufi ina e, je wura ina doku mude iyaka e da mu ando chini da gba ku na faka tala nafsa uza na chara yugi ya tita chuna fasummu fi yadi yatahassa fi nari jahannam enin finci wuti ta na. annabi muhammadu gama sun gobe fakiya mai da na don na jahannama wa fe yufin lobe shi wa dambo da khalida mukhalladan fiha abadan jajen na samu da nun fin je wuce wuti na sun guba da na fuki ya mi e fin ye fin wa zuna ba annabi ce ke ga ibe ga wa man qatala nafsahu bi hadidatin zandoro na galla enkpa ekwa ebi bidinga endoro de na ga yankpa wa ngole ya farko ji ɗan finci ko kwa zamini waya daga fito ko da ka ta fiti awa guni awa gutsu zamini wa ya daga baga wato ga rayuwa mu da asare to etun na ji kpata ya karshen na ga da safiya boko ramu jau na je labon ba da na kana eh, kwa ta cawuna annabi gazan doro ga yin kwalla cawu ta cawuna ya ja'u bi ha'a kiyama da bai zannayen kpanna nga wa fe latsu ba ku da na na mabu bidinga wa wuti ta cin bidinga naga wa lafa kiyama e fe la wuti ta cin fe latsu ti ta cin da na mabu e payo e kwayo e bi kwayo fi nari jahannam khalidan fiha abadan ne ugwe e gagban didi nye zana wuti ta cin bogo rayi na zandoro a tsana waje kin waje dole ngala qur'anu ga wala tulku bi aidikum ila tahluka zandoro ga dingulo ina girayi una mare endoro wale ga girayi wana shari'u la jara mu yawe e waga itsarayin so ko jimu yayiyo nga malayi tsobe do jari ga wudo jima har qur'anu ga zandoro aga bi adde chaza wuna alawan waga ibunan naga ladu filafiya biyu ibana to zai kwayi wuna yadda ni wani wuza na wuna nga mini wada ngala qur'anu ga wallakum fil qisas hayatun ya ulil albab ya yi zaba an kaliji zanduru gaza wa wuga na ya dedu filafiya kin igbe ciji wuza awuga a zahirin doro gagun tici da zawuna daga wuga qur'anu ga ya dedu filafiya jama'a musulmi na ga yi ga a ki da ya boko haram ji wuce adini ya ja adaiji ba na kyatikin bu man wuce kwaya adini ji gaga ya fata waye tiya ya zo layin dana kuma dola ta ci suicide bombay zai je ji na ga ga suicide bomba so wuce alkhaira wuce ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e kun so ma ga yi gudanan na ji ku musulunci e ku musulunci kafiri da musulmi je je je woje yadda na yi dana komanda ya musulmi ja tiye kafiri ja tiye a caji ya wo ji a ya kado ji wo bai zo kafe kun biyu je patapa ya zandoro ne amma ya kuna ya ga gun a gandan bazu ma ofe da sun zawon gizi aka kawai sakala ji fuyi a gandan ji zawon gizi ofe da wu musulmi ji a lokin doci kin ya yau biyu fuce wani jin ma na gogada kin do labari latin yana amiji dana ke zawangiji a uki ji ji lalace a wuza wangiji igidi tsame e kun na nawa banna na yi banna na je kuma e gun kuma ne sallallahu alaihi wasallam zamani wi e kun doro nu sahabu ji lo mu alwana ki wa ju ga on ga tun ya ga bi aji musulunci e ga ga bi aji musulunci aga yaye tie musulunci o ya lugwa amma ga aji musulunci ga ya jizya ewodu aga odu ya elu agwa afia ya odu ya yi e, ya gun abi mu kabo ji musulunci aga amma aga aji musulunci ga ya odu kan ga ya je wa be kiyo be kunyo to kici so ya jo ce wuza wangi jo ba zai je so ye wu na ji kafiri ja gwa ko musulmi je yo gama la nabi ji zai e ji da akida wuce ne ga mini sifa bo yaktuluna alal islam musulmi ji gaiwo wa yad'una alal awsan kafiri ji kuti wace ji boko haram je la gwato aya a can ga kimbo ji na wai kun wange ga ya gona muje kiye musulmi sabo ya ji ban nafiya adamawa be barnu pata kiye musulmi ji boko ji akida wange ina mai ma akida de de na pata na yi ha waga ya giwa musulmi kafiri ina mun kwata na dauna ibn zandoro jaya na ile ga kafiri yo soja ji police je ile ga gwamnati ne kafirin ce tuzuma shugaban kasa mulki da ci ba babu kafira yo kafira yo biyan wuci soja na ji kwata ga mai tuwa azuma to ya tun ciji to gi makanta ji biyan wuci ngamala zai je wa wushayi je na ga etun loci ji police ji soja ji egi makanta ja zane na jiga yi make wuce ko boko haram ibo ne lege ge ya hukuman na kago da wayo na nana daga wani kafira wada musulmi na je shi tina kafira ikwata ngala man doro ge ji dawa de de wuce na masiba boko haram ga wayo wadi be da wada da ga zo shi na kwata kafira yo to ga de kelo ke jin akida man wuce ma akida boko haram ga wayo zabe yi na wada Mande da ne ji wazi ga kpate kafire yo ya ji musulmi a kawai ga yi musulmi wani to gagaman na ki da ube na boko haram je lobe na kira ngama a agwa ajin sallama wa dambo biya ya ajar kabe wani muna wule musulmi a? bal wule duwe musulmiya wule musulmi a? amma zan na jiga tsu ngawa gigu o mali musulmi a? bugo waga ji katu waga ji wazi waga wazi wa wo wazi una kace wada shishishi an da wala maki an na wala maki azami ji la maki wale wala yake musulmi musulmiya akidu na tiya sun zamanya sahaba na biji na sahaba na biji ba ko jama'an na jigi a rayu sarawai a ga kafiri a yau a ga sayidina usman yi kafiri uwu ibuna ga yi tishi musulmi ji kanga ga yi shugaban kasa a ga waje kafiri wani ji kaza ta mulki wani ji kaza ta mulki a kiya sayidi na aliyu a gan wani kafiri to a ki da boko haram shi bere wuga da wani amma kawai ji katon wa ta yi fira wa fili ya yi gan ni a wa a dai hawari jiji amma dai ahlus sunna ji ahlus sunna a yi giraya hawari jiji wali ya yi wa ga ahlus sunna ji amma ra'ayi zawon gije ga kafiri zan doro lobi ya yana iri na jitela kin boka ne pata na akida ni ga da bai be boko haram ya ji da dia be kaya kunya amma akida iri ni ngai lo be be boko haram ya nga wala zandoro adda ba mu ci jimu maji tuba na zandoro wai liwele kawai dai lolo be akida wa kafirawa so ku ka wuji mu ya azike tuba jin ngai gan be akida da da pata hadisi ba ci ugayi hadisi ya guwoci mini edun fe yin yi na daga ba abu huraira wa gabe sahaba mu shiko na nadi hadisi ga zandoro ta cin sahaba nabi muhammad jona sallallahu alaihi wasallam so ku be boyuyu uga nabi sallallahu alaihi wasallam ga al imanu bid'un wa sittuna shu'ba imani ne leda na wa te gwala gwala shita tutu imani jinniya imani tititi yo ar shita tutu wal ayawu mu fi suzi nso gwalagin do ciyo shubatum min al-iman wo fi o suzu ye de di ga yelo ya o fi le o ma e bona ye zu ye na nga i endoro na kan de di lona na mm, so ko chimlere za gi je le miere ade aga ye tun de di wo fi o suzu ye lulu we ba o lo na ma we suzu ye soko we suzu ye za wangi je na wala gwagba yin sujige ko na. agwa te gizaji a giza ilada kata nga ole o sun zunye za wangi o sunye to chakanga amma wo ga ibe imani wa ya cha boko o fi o sun zunye wale o to ya be tunde de alamu yo ne ugwa ga wa ibe imani na amma zai na ga cimbona zanna imani ugumya e tunde de pata e zo fi sun zunye soko be gwaluyi alamu yo ga wa ibe imani soko to ira gani be zunye حديث يقول hadisiyan عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت مؤثرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا فلكي الله فلكي الله فتجاوز عنه حديثنا وغاغيتي كيبو وقال فيزا باغو zawangiji ce kula libe bawe gbata ci shi dana zan nadiya mawa gbata zan nadiya mawa gigbata ga ni ji sauki ebo na wato ce wa gudiya mun je mu matila zai mu fila zai de kagwa wo gbata ya wo chagwa sun aki wa wato lo ya ma ziki wa gwa sun kiyan aki we annabi ga wa ah, ga ga da mutunci zan nan so shi yawa wa ga ga ga ban zan so shi yawa Za a gigbata ba dai kagbo yin wuna amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi labari ya zaba gindoci ga da zaba gindoci wa fe yudahinun nas fe maza wangi jiwo can da dai zaga je zako zannabe gan wawo wace zannabe zannabe na ya kulu lifatahu egika ta uganci na ta e ka ta mu ciku wote ga zanduro na isa kone dai gikata no ya aminci na waja ga biyu inga to zai je bin mawo be mi da na abe ke dai idza ataita musiran zai de ndo na ga bebi mu be bawai ma mawo fata zanu. enu mana ufa wazo efo ni dagan gawa labe ni biya. gato me waga wala wannan olugoyi gulagusu ganna na ji dana la Allah ya tajawazu anna ujuhu bi afi gafara yi to ba su ku? annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga falaki Allah ma zaki mun ci kwanna hukun be su ko yanzu ma jali ubo fatajawaza anu fatajawaza anu su ko fa be zabagin ne e bobojin nan mu feji ne ke ga waga feza ko fe dirama ya zawangi ngole abdurrahman bin auf da mini ma zaki wuci ko na shi dio da zamaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam umar da mini zaguwa na annabi muhammadu ya bushara be lulu aljanna ya fe ba ona edu fe ba abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha fil janna zubair fil janna bunu auf fil janna sa'idu fil janna sadu fil janna zaguo annabi yaye du fenni bu amma zai juya bushara billu janna na mando ci kalita fi ita bu nga yi zagmawo zai ji da hadisi be kakai annabi ga ga Al-Janna yau tun isha wani amma zai ji ba za tuye fe ba ne wani zaguo a shiga yi ga almubasharu na biljanna bai wuce abdurrahman bin auf un bi arziki sosai a mubu da wato da na a guga shishi bai wuji na jiwuji mallaka ne ngo te ga zamaya na bi wuji shi dana wa tuwe kira ba wuji shida ban da kata da e bot sanani e tada na sokojin yuna e kun doro na nabi muhammadu lo na gani mu fe lu no sallallahu alaihi wasallam tu ko ba nan da mini zai ji da darja nya annabi uji sallu ta zumaza mu be sayyiduna abubakar ga da darja mu ci ta ci sahaba jau kwata ga annabi sallah ji ta zuma ya za a ba ga abdurrahman bin auf makka bu febe damni zai ji jijira daga makka be madina na jiya wo sanu de towa bona e nu be madina na mu be wo annabi ce gun gada ji walima na annabi liwe be alama ya zai wo ne da jin walima kawai nan gi wadi man ga dalili na wani walima ya wagi giwale ma bai wuce abdurrahman bin auf a ga wa fe bataci ji da na kasan doro madina zai ni da madina fe ma wabi ma amma wa le wani zanna wuya dini ne un je wade ga kafi tsunawa wasan ci ji e kudalu yi mi annabi shi zuma ya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukiya ne wuya na gba kin do den zagi ga su ba da fewa wuce da hudda mini zai ji fe kwa zaki da yayi miya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aziki dana da su sako dana to lokaci na fe lokun tabu kana e ka sallah ko annabi muhammadu madazuma e ka sallah ma ko asallai abdurrahman bin auf ga shi zo sallah fogo ka fidi annabi tun bana sallallahu gumiya annabi aje masbuku fo muci bi ma na zai da su sallah annabi sallah ji zumubu idda na mai ji sallah mana annabi fe ji na tiwu mana gumi annabi dai mai gumi mu fe na ki mu fe ga zawan gije ga ga wa ma be lokaci sallah ne tsada ne wa gwaduwa to da mini zai je falalaya annabi ji sallah ta zumaya zawan e ibn unga wale falalu wa na ai ne. mu be sayyiduna abubakari lokaci na annabi da bata jale wala sayyiduna abubakar guga ga mushi zawan gishi zo na damini dalili ya man na shiga sayiduna abubakar mu gayi zai zo shigwayin zuma ya nabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam na nabi da jibi tun bai rayu yin ga mushi zawan gishi zo mu ji kendo na shiya je ga dada a ga sayiduna ali mu ga wani zo shi sahaba shi maga daga dai na sokoye da jibi kendo na sayiduna umaru ganan ga lokaci na nabi jahajali a ci fai waza shi zona ngole ga madina ci ga tacin abu ti shatin yau maka ci yau to ga tacin abu ti shatin yau sayyiduna umar ce ga edena eh, me wana sayyiduna abubakar sa tin yau etin eh, ti shibo eh, e bona nga nabi muhammadu lafe shi zo tun utola jahajali ayo zai ma nabi da jiga ushi zo sallau na san wuji jagora rayuwa yi min babu aula nye sallah ga kashi nye rayuwa ga nye sallah ya e bane muga alayi kumbe sokwe kwayo annabi mun ji foro ga ofi shi zo na ga dalili wuci ko na manye musulmi ji ta tiwo bana bambe shi aji a ga na ali a ce ga yazo shi goyon a dai ga mana na jazu yi na da hadisi na jalla wuje pe fasara hadisi ji kai ina ma ya ga na kai na a ga nassi dabo ne wuga ga sayidina ali ya shi zo nan ya ga mushi mabicicin ro nassi ga dabo sayidina ali bugi ga wo sahaba ji cawa nassi ga dabo kila sayidina ali ci din ya zawan giji ga ya la abubakar la shi zo dalili madana daga ba annabi wa ga me ya shi zo kila wuce ga ganna ya kila wuce ga ya ga ne wa jida ne wa ga ga ali ga annabi ba dalili dana ne wuga ga ya shi zo kila wuce ga umamu ba iya jiya abubakar na ugwa shi na uke ya jiya umaru uke ya jiya usman wani daji biya ga tishi ja yau u ba za ya alkhairi ji kin bu fe ji gabana ta na waji fe ga lobe ji ga zai di alkhairi ga ta cin al'umman na wani abubakar mu ce to umaru awwa ganna mi sayyidina ali bu su ne uji su kuba Jama'a wuce su ku kawo ji Jama'a musulmi ji annabi ga su kuffa bi ne baki bu bata na shi zawangi shi fe gi wuce ji ga gi ka tu ga wadda halle zaye dia inda labiya alugwayo alugwayo amma ga wale qur'anu ga yayi ga yi e zagawon mabiyoyin fa in kana zo usratin fa nadhiratun ila maisara doro na gaben mahobiyoyin giwo batana yi zo usratin zai daba fiona fanaziratun ila mai tsara e patayu ar da lokacin su kwa fuyu na na ga yi kayi da yan musulmi lo bayan ziyo batace awa ga yi ba bataca kan ki ciwa yi baban wa lokaci ne uga bediye mu cagwa suna ko ko wudiya ya mi guci wani tawaya wa tuku tuku umma de kagwe yi to abu waga gadan ci gan wana mutoshi yawa hadisi bai ya shi kini na nan ga ya gobe gubaci yau daga ba abu hurairu ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ga kalallahu ta'ala so ci na latuna ga hadisin doro abiya nabi ci ga soko gana ga yi hadisin wuce ga al kudusi amma hadisi na gabe a ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga kazana mutu sokoya na e yi wuce ga alhadisun nabawi bugu hadisa ta a ade alkudusi alkudusin na lafazi uto manu daga batsoci ba nabi muhammadu idiyo sallallahu alaihi wasallam amma alhadisun bawi na nabi tun sokoye da bana wuce wayo daga batsoci amma lafazi wuyi daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irita da wannan annabi ga sokoye ga ga kullu amali bini adama la e tunguru na zawangin doro allo na wuto ga wuye ga bawo illa sawm bambe azunyi ban bi azun fa inna huli wa ana ajizi bi ga azun fa mi sokon wa azun yo mi ga ma gaza gbaye tiye kibo azun bo wala khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk anabi ce bazaye tiye falalaya eton ko ekane tiya misiyan azun fechona anabi ga ekan yo etun yo ne ba tsoco ude kaga tularin almisikina ke azun ibada wuce kuyo galawa ga musulmi fabi ya azun ya litini ya alami zuguta ba kwai tsandoro nga yi tsofo gobe gute tsofo gobe guni tsofo gwegi ci awa ga musulmi zuwa gani bi azun ya ramadan mai bayani da wana ibe ramadan yi kwata wane ga ya tsaguba ifi dal akhira ko sai rajab shaban daga shaban ba sai kiyo ramadan dole ga sagu ba ke yi ba ne ifi jumadal akhira su kwa yi tumbobe lafi ya yi arzikin fifiyu jama'a juga ba su kwa buga ya gikin bi karatun yi na gwargwado ni bana tsoci albarka wudu bai ga cin bici na tsoci fagan bai yi ina je gbaka tun na tsoci wajen amfani jotoku bai ba wuyayi sai gani be sharrin shaitayin subhanaka allahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik